su sauran magabata na gwamnati da ke aiki a cikin yankin irin su prefen toro da alhaji abu muhammad sun jinjira ma shugaban kasan mahimmanci na farko dai shine kasan a lokacin da kama ai eh wannan aiki duk wanda ke wata bukata ko zuwa yamai ko zuwa talabiri wanda zai hitowa ko da wajen tera ko bankila ko mai hanna kullum yana lissahi da dole sai ya zo lokacin da jirgin ruwan da zai ƙetar da shi ya kasance yana cikin aiki a lokacin kuma jirgin ruwan nan ba zai iya tashi ba sai da wani gwargwadon adadin mutane kenan ka ganin akwai tsaiko wurin gabatar da al'amurra na tattalin arziki al'amurra na kiwon lafiya da duk wani ma al'amurra masu muhimmanci na rayuwa yau da an kai wannan aiki za a samun sauƙi a wajen fannin sufari za a samun sauki a wajen zarganiya tattalin arziki kuma za a samun sauki na fannin lafiya ko kuma ya ce na fannin rayuwa kaf gaba ɗaya kuma kana ganin da soma wannan aiki sai in ce wannan waje gaba ɗayansa ya koma kamar wata unguwa ta yamai kana ganin mutane gine-gine kawai suke ta yi da gidajen mai a ko'ina da shaguna duka mutane sun zauna sun kawo sana'o'i albarkacin aikin ginin gadar akalla mutum ɗari 600 suka samu aikin yi a wurin sannan kamfanin na CJC International da aka ba kwangilar ya ɗau nauyin gina azuzuwa da biro biro da makewaya da samar da ruwan sha a cikin makarantar boko ta fariye Hausa da makarantar madarsa ta fariye da kuma yima makabatar fariye katanga da sauran ayyuka da dama na amfanin jama'a daga nan babban birnin ya mai sai mu isa zuwa yankin jihar maradi musamman a gundumar tesawa inda shugaban gundumar tesawa cewa da idi sani magaji ya jagoranci bikin karban waɗansu gidajen likitoci guda biyu na haihuwa waɗanda rabiu abdu ɗan shiga ya gina a garin gwandaka da kuma kona kamar yadda za ku ji ƙarin bayani a cikin wannan rahoto na nasiru na kakale da kuma sanda na tahi kamar yadda ya saba rabiu abdu dan jiga tsohon dan majalisar dokoki darakta janar na bankin muhalli ya gina dakunan aihuwa a gunnaka da kona cikin gundumar tasawa dakunan aihuwar masu kunshe da gadaje hulhudu kowannen su sun share tsabar kudi miliyan shida manufar rabiu abdu ita ce aihuwa a cikin kyakkyawan yanayi da samun kulawar kwararru don rage kaihin matsalolin da ake fuskanta a game da aihuwa da kuma goyon ciki a bikin karɓar waɗannan dakunan na aihuwa a hukunce shugaban gundumar tasa malam ni magaji ya bayyana cewar ayyukan da rabu'u ya yi domin al'umma a gundumar tasawa na dambin yawa sun yi daidai da manufar magabatan jamhuriya ta bakwai a sauran gaba shugaban ƙasa alhaji muhammadu isuhu na baiwa nijar sabon lunwashi musamman fannin kiwon lahiya honorable rabi abdu godiyan da gaisuwan saboda rabi abu da abin da yake a lardin departament ɗin tesawa yana da yawa nan ofital ɗin tasawa ya yi ɗaki na hospitalizan dan malati wurafan ya yi wannan ɗaki garare ya yi ga ɗaki a gidan kaso na tasawa magunguna a ƙasa wurafan fiye da mutum dubu ya samu warkewa wani da dundumi wani ma san bai gani yana a shiga complex ya na lise da CAG da gidajen yaran masu karatu. da gidajen musawa ya koma ya CAG ta faranko a rap abinda rabu ke yi sunan shi huta gwamnati ya yi daidai da gurin alhaji muhammad isuhu da tsarin tattalin lafiya a nasu fannin magajin gari na tasawa da na kona su ma sun bayyana ra'ayin farin ciki a game da wannan abin alherin da rabu abdu ya yi musu idan aiho wannan allah ubangiji ya sa mata su fa'inci wannan an yi kokari an nan asibiti kuma Allah ubangiji ya sa kuma su ma likitocin da ke kula da matan Allah ubangiji ya ba su hakuri su dauki nauyi na al'ummar da aka ɗora musu muna so da sunan ku gaba ɗaya nan gurin mu gode ma alhaji rabiu kuma mu ce ka allah tsaye na. iya ma sai sun ci wani abu Allah saka mai alheri Allah ba shi da rai ciki bayan da ya rumka mishi lambar yabo shugaban gundumar tasa malam Idisa Magaji ya kuma ziyarci waɗannan ɗakunan don ganin irin yadda aka yi waɗannan ayyuka a nagarce yadda za su biya bukatun jama'a su kuma jima ana amfani da su masu kallon mu sauraron mu iyakacin abin da ya sauka ke na ashirin waɗannan labarai ne sai kuma gobe idan Allah madaukakin sarki ya da za mu sake saduwa da ku a waɗansu labaran assalamu alaikum